sai ka mishi magana a eh, shari'a. wannan ba damuwa eh, A ina zuwa gonarka ai ne maka kaza a ne maka kaza wannan ba ruwanka wannan to duk gwagwarmayar da za a kaka rage gemun nan a je a tattaro dattawa a taru duk in suka taru kakai bakan magana sam